da 47 hijiriya wanda ya dace da da Najeriya wanda yau inshallah za mu tashi suratu sajada darasi na biyu suratu sajada darasi na biyu mana zama na biyu ke na inshallah aya ta biyar daidai faɗin Allah ta'ala ya dabbira al'amuran milar sama'i na al'ardi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 ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Allah ya ci gaba da bayani dangane da sifofinsa da yake banta da su, yudabbirul amra minas sama'i. Allah shi ne yake tsara al'amura, dabbara al'amura, lissafa al'amura, hukunta al'amura. Idan an ce al'amuru, ana nufin komai daga sama zuwa ƙasa duk abin da yake faruwa a duniya to yana cikin wannan al'amuru ɗin to Allah ne yake dabbara shi yake kuma tsara shi in an ce a tajbir dabbara daga tajbir ne tsara abu da lissafa shi da kuma yin sayin da yake na daidai kenan shi Allah tabaraka wa ta'ala shine yake tadbiri yake ihkami yake yake itkani shi yake hukuntawa shi yake kyautatawa na dukkan al'amura ya samar da al'amura ala wajhi annahwi ko ala nahwi albadiya alhakim alladhi nushahidu duk wani ƙwarewa da ka gani na halitta Allah ne yake yi ya samar da shi a bisa tsari mai bankaye mai hikima asalin a tadbir a larabci yana an annazuru fi ƙabil umuri wato mahmudatan aqiba mutum ya lura da ƙarshen al'amura da za su zo da kyau to shine yudabbirun amra min as-sama'i ila al thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma yana bujira zuwa gare shi kalmar al'uruj tana nufin as-su'ud sannan ya ɗaukaka zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala shi shi kadai duk al'amari yake komawa zuwa gare shi lamirin ilaihi yana komawa ne zuwa ga al'amuru alladhi dabbara huwa hakamu wata wataala duk al'amarin da Allah ya tsara shi ya hukunta shi to nasa ne gare shi yake komawa ai annallaha huwa alladhi yahkumu shu'un ad-dunya as-samawiyya wal ardiyya ma'anar ayar Allah shine yake hukunta sha'ani na duniya na sama da na ƙasa ila an saa har zuwa ranar tashi al وهو الذي يجعلها على تلك الصورة البديئة المتقنة الله شيء دنيا أبس وأن كما مبنكاي وأن أكنون أري وأجي ثم يعرج إليه ثم تصعد إليه تلك الأمور والشؤون المدبرة وأن الأمر da Allah ya tsara ya hukunta kuma sai kuma su koma zuwa gare shi a fi yaumin azimin a cikin wata rana mai girma ana nufin ranar tashi alkiyama kana miqdaruhu alf min mata uddun wanda gwargwadon fadin wannan rana da tsawon wannan rana shekara dubu ne cikin yadda kuke lissafi shine alf sanatin ta uddun shekaru dubu ne cikin abin da kuke lissafawa na daga lissafin duniya imamul alusi Allah ya masa rahama ya yi ƙarin haske akan tafsirin wannan aya ya ce faɗin Allah minas sama'i ilal arzi. akwai wasu huruful jarri guda biyu da ya kamata mu kula da su da ma'anarsu min da ila Allah ya yi amfani da minas sama'i ilal arzi. wannan dukansu suna da alaƙa ne da kalmar yudabbiru min ibtida'iyya ne ila ɗin kuma intiha'iya ne min ibtida'iyya a hau. ila kuma intihaiya ta kaiwa ƙarshe abinda ake nufi ala wacce itqani wa mura'atil hikima. Allah shine yake tsara komai da lura da hikima kuma ya saukar da abu daga sama ya yi ƙasa da shi saukar wannan daga sama zuwa ƙasa komi yana da sababinsa komi yana da yanayinsa komi yana da lokacinsa Allah tabaraka ta'ala akwai halittar da ya ajiye masu aiki a sama mala'iku da wasunsu Allah tabaraka ta'ala yana da halittun da ya ajiye a ƙasa mala'iku da mutane da sauran halittu ga baki ɗaya ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما wani al'amari da ubangiji ya hukunta da ya tsara to sai kuma ya juyar da shi zuwa gare shi ya hau zuwa gare shi shi yasa suka ce hadal uhuj malamai suka ce mujazin ne majaz ne an subutihi fi ilmihi akan tabbatar wannan al'amari akan ilimin Allah ko kuma ya bada labari akan littafinsa a cikin littattafan mala'iku da umarninsa malamai suka ce akwai abin lura a cikin wannan aya da Allah ya karanta mana kamar haka fadin Allah yi al-amra min sama'i ilan arzi. al-ardi thumma yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mata tawaddu sannan a cikin suratul hajji kuma Ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mata tawaddu Ku lura a nan cikin suratu as-sajda Allah ya yi amfani da alf shekara dubu mata tawaddu a cikin suratul hajji ma ya yace inna yawman wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun shi ma mimma ta'uddun a cikin sujada ma mimma ta'uddun a cikin suratul hajji ma mimma ta'uddun alfa sana a cikin hajji alfa sana a cikin suratul sajada aran ma ya karanta mana kuma duka ya kare da mimma ta'uddun to bari mu sauka cikin suratul ma'arij a cikin suratul ma'arij ma Allah ce ta'arujul mala'ikatu والروح إليه في يوم كان مقداره shi kuma hamsina alfa sana kun ga ya ce yaumin a can ya ce yaumin alfa sanatin min mata waddo a cikin sajada a cikin hajji yau shi ma alfa sanatin min mata waddo sannan amma cikin suratul ma'arij sai Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a can shekara 1000 nan kuma shekara 50 to ya za mu yi da waɗannan ayoyi kuma wannan yawon ɗin dai wasu malamai suka ce yawon ne guda ɗaya yaya yaumi ɗaya ta zama shekara dubu kuma yaumi ɗaya ta zama shekara dubu hamsin abdullahi ibn abbas allah ya masa rahama ya yi bayani a kan wannan aliyu ɗin damar malamin tafsiri ne a cikin sahabbai ya ce yawon alf ɗin nan a cikin suratul hajji da Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun na cikin suratul hajji Ya ce huwa ahadul ayyami sitta allati khalaqa lahu fiha samawati wal ard ɗaya ne daga cikin kwanaki wato guda shida ɗin nan da muka karanta jiya wanda Allah ya halicci tambaye da ƙasai to yawmul alf kwana ɗaya da gwargwadonsa kwana dubu ne da Allah ya ambata mana cikin suratul sajada da Allah ran ba ya karanta mana يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نتشين سورة السدنة يتشي ونن وتو mikidari ne ko gwargwadon tafiyan al'amura ne tafiyansu zuwansu da dawowansu zuwa ga Allah tafiyan al'amari dawowansa idan ka lissafa sauƙowan umarnin Allah ƙasa da komawarsa zuwa gare shi shi ne zai baka shekara dubu gwargwadon shekara dubu ne to ya za mu yi da shekara dubu hamsin na suratul ma'arij ya ce wannan kuma shekara dubu hamsin ana bayani ne akan rana ɗaya la ilaha illallah rana ɗaya ta alkiyama a tsayuwar alkiyama rana ɗaya idan za mu kwatanta lissafinta a lissafin duniya shekara dubu hamsin ne kina yanzu idan aka ce a iya tsayawar alkiyama za a yi sati ɗaya ne ana hisabi tsayuwar kawai mana kafin a shiga da aljanna a wannan tafsirin kenan za a yi dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin so sati ɗaya waye yake shekara dubu a cikinmu wa ma yake shekara ɗari biyar a cikinmu idan wannan abun yana nuna wani abu jama'a yana nuna mana tashin hankalin da ke cikin kiyama sai dai an je kawai tsoron wannan ne kake ganin malam idan aka ce yau wani dan uwanka ya mutu ya fita ta hanyar nan ne ake ta kuka ba a gajiya da kuka saboda duk wanda ya mutu yanzu ba dolensa ya tunkari wannan wurin kuma ba zai dawo ba daman harka ta mutuwa da kiyama in an yi gaba ba a dawo ni ne da kai muke da lokaci a yanzu da za mu iya gyara alaƙar mu da ubangiji mu tuba mu yi sallah mu zikiri mu karatun alkur'ani mu istighfari a yanzu amma duk wanda mutuwa ta lullube shi aka kwantar da shi aka tashi a kabari zancen sai a tsari Allah ya sani ina karanta wannan aya sai daga bana ya faɗi wallahi na ce to wannan wai wani irin lissafi ne wani wani tanadi mutum ya yi da zai iya tsayawa a gaban Allah a tsaye fa babu kujerar zama a tsaye kwana ɗaya shekara dubu hamsin ɗinmu na duniya sai an shekara dubu hamsin ɗinmu na duniya za a ce to an yi kwana ɗaya lahira wasu malamai tafsiri ne min suka ce kai duka gaba ɗaya alfa sanatin ta cikin suratu as-sadada da alfa sanatin ta cikin suratul hajji da 50 alfa sana na cikin suratul ma'arif duk abu ɗaya ne duk gaba ɗaya a ranar tashin kiyama ne wannan shekarun za su kasance kafin a shiga aljanna ka ba shi da wuta duka bayanin kiyama ne to yaya aka aka samu bambanci suka ce bambancin shine ya danganta ga mutum musulmi ne ko kafiri idan kafiri ne to shekarunsa masu bala'in tsawo ne idan musulmi ne to shekarunsa gajeru ne musulmi shi ne ke da shekara dubu ɗaya a misalin kwana ɗaya amma kafiri shi kuma yana da lissafin shekara dubu hamsin a matsayin kwana ɗaya suka ce ga dalili Allah ya faɗa cikin Qur'ani fa zalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghayr yasir Allah ya wannan rana rana ce mai wahala rana ce mai tsanani rana kiyama rana ce mai kunci na marar daɗi alal kafiri na yasir ba mai sauƙi ba ga kafirai to shi yasa aka jibga musu wannan shekaru a yau qiyama ana nufin tsawon kwanakin wato tsawon kwanan alkiyama Allah da ikonsa ba iri ɗaya ba bane dangane da mutane wani kwana ɗayan zai masa mugun tsawo bai ƙare ba wani kwana ɗayan kuma zai masa tsawo gajere ikhtilafu shiddati wannan shine zai nuna mana wasu za su shekara dubu a matsayin kwana ɗaya wata hala ɗin kuma 50 alf sana zalika alimul ghaibi shahada wannan zalika ɗin nan yaudu ila Allah yana komawa zuwa ga Allah ana nufin Allah kuma shine mubtada abinda duk ya biyo bayansa shine khabar Allah shine alimul ghaibi masanin gaibu wa shahada kuma shine masanin bayyane da fili al'azizu mabuwayi arrahimu mai jin kai da tausayi ai ladi alladhi tasaba bi tilka sifatil jalila wanda isifanci da wadancan sifofi maɗaukaka. wa fa'ala tilka al-af'al al-mutqana al-hakima ya aikata waɗancan ayyuka na ƙwarewa da wanda suke da hikima Wallahu Allah ta'ala shine Allah ta'ala alimul gaibi wa shahada masanin gaibu masanin bayyane ai alimu kullu ma gaba anil hissi duk abin da ya ɓuya ba a jinsa ba a ganinsa ba a taɓawa shi ya san shi wa kullu ma huwa mushahadun lahu duk abin da kuma ake ganinsa la yakfa alaihi shay'un mimma zahara aw batana babu abin da ke ɓuya ga Allah cikin abin da ya bayyana ko abin da ya ɓuya al-azizu shine allazi la yaghlibuhu ghalibun ba wani mai rinjaye da ya sai rinjaye Allah babu shi shine maganan al-aziz idan ka ji an ce Allah al-azizu ana nufin babu wani mai rinjaye da ƙarfi da ya isa ya rinjaye Allah al-hakimu ar-rahimu mai tausayi bi ibadihi a bayansa duk duniya duk halitta ba wanda ya kai Allah jin kai da tausayi wani ya hadu da wani ɗan ta'adda ya ce ka tausaya mini ya kalle shi ya ce kai ni ba da tausayi ban san tausayi ba ba ma da imani wannan sai Allah ka ba da kudi kawai ya riga ya sifanta ya ce shi bai da tausayi shi bai da jinkai kuma ya ce shi bai da imani da ka baya sha'awar sifar tausayi baya sha'awar sifar jinkai za ka je ka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala mai ƙarfin mulki mai ƙona mutane mai wutar nama, mai sa'ira mai laza za ka je ka gamu da shi zai haɗa ka da mala'ikun da suke laya a sunan Allah ma amarahum wa na ma yu'maruna alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر الله سكر الهيري كلمة ما يتوسي الذي أحسن كل شيء خلقه وكلنا أن كراتنا ما لي يمنع Alladi ahsana kulla shay'in khalaqa sai kuma yace wa bada'a khalqal insan wannan khalaqa din ne kuma a gaba sai ya daure ta ahsana kulla shay'in khalaqa sai kuma yace wa bada'a khalqa beje beje wa bada'a khalaqal insani ba akwai bayani akai to me fasara Alladi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah shi ne wanda ya iya ya kware ya goge akan halittar komai wa da hufi hadar kauni ya samar da shi a cikin wannan duniya saboda shi subhanahu wata'ala duk abin da ya samar da shi a duniya ya yi shi ne a bisa gwargwadon hikimarsa da ƙwarewarsa da gogewarsa da yadda ya ga dama tabaraka wata'ala kuma akwai amfani na bayi abinda malamai suke cewa duk abinda ka ka gani na halitta to Allah ya yi halittar ne a bisa ƙwarewarsa da iliminsa ba wanda ya taimake shi sannan da ya zo yin halittar sai ya duba yadda ɗan adam zai amfana da shi duk abin da ka gani a duniya Allah ya halice shi ne don ya yi hidima wa ɗan adam dabba ko kuma mutum yanzu bishiya da kuke gani tana cikin kulle shai Allah shi ne ya san hikimar da ta sa da ya zo halittar bishiya ya yi ta irin wannan tsarin da rassanta da ganyenta wata ga kalan ganyenta wata mai tsawo wata mai faɗi wata ta girma da wuri ba ta girma da wuri Allah ya san me ya sa ya rarraba bishiyoyi a wannan tsarin wata ganyenta ana ci wata ganyenta ba a ci wata bishiyar ana zaman inuwa a ƙarƙashinta wata kuma da inuwar amma ba wanda zai zauna a ƙarƙashinta wata sai ya sa dabbobi ne tsuntsaye suke rayuwa a kanta sai ta kashi a ƙasan ɗan adam da zai iya yin inuwa ba ga inuwa amma ƙasan duk kashi ne saboda tsuntsaye ne suke amfanuwa da sama wata kuma ma ba ta da 'ya'ya bishiyar ba ta yi 'ya'ya ita ko fure ma ba ta yi ganye kawai take yi in kun gaji ku sare ta kuma ta tsoro bata taba tambayan ku ruwa ya kare mata ba bata taba tambayan ku tace ku bata taki ba ko ba ku taba zuwa kuna sare bishiyar ta yi kuka tace me yasa aka sare ta ba haka za ta yi hakuri ku gundule ta ku jira ta kuma ta yi hakuri ta tsuru duk bishiyar da ta gani a duniya wannan muku misalin bishiya ne to akwai hikimar Allah da kuma dacewa da rayuwar dan adam a kanta yayi dinya yayi dorawa ya yi kanya ya yi maina ya yi nim ga bishiyoyi na kaloli a garinku ya yi cediya cediyar ma kala-kala wata bishiyar zaga iri ɗaya ne amma akwai mai haihuwa akwai wanda ba ta haihuwa haka da Allah ya zo halittar ƙasa wani wurin sai ya halicce shi tudu gangare tudu gangare tudu gangare saboda mai haka kawai ya ga dama kuma akwai dalilin da ya sa dan adam yake rayuwa a wannan gurin kuma shi bai masa damuwa ba wani kuma flat kawai daji ne za gani flat ko bishiya ma babu daidai gini daidai da shirye da shuke-shuke haka Allah ya ga dama yanzu ku duba makka sai Allah ya ta cikin duwatsu duba girman makka duba matsayin makka inda aka haifi annabi gaba ɗaya duwatsu ne duwatsu kuma masu zafi marasa daɗi zafi suna da zafi ga tauri ba irin dutsen ne mai laushi da in ka buge shi ya fashe ba shi sai da bom sai da karfe sosai dafaffen dutse ne da daskararre kawai sai zo ya ce a yi masa ɗakinsa a wurin kuma aka haifi annaba a wurin yau gashi makkan nan ta zama mai dole kowa ma sai ya je haka Allah ya ga dama wasu ya yi musu garin taɓo ƙasar su taɓo wasu ƙasar su farasol wasu yayi da ruwa mai daɗi wasu kuma garin ba ruwa mai daɗi wasu rijiyar ma ba a tona wasu ga ruwa ga ruwa kullum suna cikin ruwa ana ruwa amma ba sa iya noma yanzu kamar kudu kullum ana ruwa in ka je kurmin su dajin su a cike yake da bishiyoyi sun yi dubu mala ka ga ciyawa ko riyashar amma wala ba za a yi shuka dawa ko masara ta yi ba idan ka zo arewa kuma ga dajin ne. ga ruwa ga koguna ruwan mai daɗi ba na gishiri ba sannan idan ka shuka wa ƙasar kamata bayi ta sha ta yi da rani ta yi da damana kuma ka shuka wa ƙasar duk abin da ka shuka kuma zai tsoro zai Allah zai ahsana kulla shay'in khalaqa duba tsuntsuyen da ya halicce shi sai masa kama biyu ya masa fuffuke wani babba a cikin tsuntsayen wani ɗan ƙarami wani ɗan tsakiya sai aka zo layin su naka da suke yashi su ma fa har da su alladhi asana kulli shay'in khalaqa wani dan karemi wani zai gani wani bai zai gani ba wata halitta ma in ta zo tana tafiya a jikin ka ma ba za ka ji ba sai an wani ya taba kai ce kai tun naka a bayan ka ba ga ji ina fata ana fahimta duba akuya sai ya mata kafa kafafuwan bai mata biyu ba wata dabbar kafa biyu ya mata kuma ba ta faduwa allazi asana kulli shay'in khalaqa ba ta faduwa tafiya take yi wata dabbar kuma sai ya mata kafa hudu idan aka samu matsala malam kafafuwan akuya suka lalace na gaba in gari yayi gari fa miƙewa take a haka kaga tana sakkalawa akuya dan adam sai Allah ya masa guda hudu amma sai ya ce ya tafi da guda biyu kai ma yanzu alaran ma yana sunkuya za ga kamar akuya ne ai ko ba gaba ba cewa ne kama kama na ce alaran ma to so kake in ce ni a'a ai wannan buga misali da kai a wuce wuri <laughs> idan ka miƙe mutum in ka sunkuya tinkiya akuya saniya a haka zai ka ruba gudu dubu maciji shi kuma da aka yi shi babu matsahofin kuma abin mamaki tafiya yake yi bayan maciji subul ga tsawo amma ya yake kawai in ya naɗe kansa tutse tafi tutse tafi tutse tafi shi kuma haka Allah ya yi shi Allah bai ahsana kulle sha'in khalaqa ga nama mai kyau a cikinsa ga wani kashi mai laushi sai kuma dai guba a tsakiya kalli kifi shi kuma ka duba abin da kifi yake ke tafiya duba jikinsa akwai kifin da ko fuke bai da shi haka ne akwai kuma mai fuffuke a gadon bayansa akwai wanda ke mai fuffuken ya yi biyu wani kuma fuffuken ɗaya ne wannan jelar ita yake walai walai walai ba inda ba za shi ba Allah zai ahsana shan shay'in khala yanzu kai idan ka shiga ruwa duk inda kai wasu mintuna baka fito ba inda ba wata na'ura ka sa ba sai ka mutu saboda numfashi amma abin mamaki duk kifin da yake cikin ruwa da dabbobin da suke cikin ruwa ba su taba sa yatsa a hancin suka toshe wanda su yi linkaya ba sai kuma za ka shiga ya kai haka ya ka toshe sai ka shiga ah, to kifin shi kifi shi bai da hanci yana da hanci yana da baki kai yanzu idan ka bude idan ka a cikin ruwa sai ya dame ka amma kifi kuma idan su a bude a cikin ruwa allazi ahsana kulli shay'in khalaqa in ka shiga ruwa sai ka mutu idan ka zo fako sai ka rayu kifi kuma in ya fito daga cikin ruwa ya zo inda muke shi kuma sai ya mutu in ya koma ruwa sai ya rayu namun daji dabbobi su kuma Allah ya aje su a daji a can Allah yake so su rayu duk inda dan adam ya fara gini yana rayuwa kusa da su sai su rinka nesa suna jin kanshin dan adam suna gudu suna gudu duk inda dan adam ya zo ya fara zama ko bukkan fulani ne to sai sun kori duk dabbobi namun dajin da suke gurin ba za su taɓa rayuwa da su ba saboda Allah ya yi halittar su ba za su taɓa haɗuwa da ɗan adam mai rai ba in sun gan shi a daji to ko dai su cinye shi ko ya cinye su ladhi ahsana kulli shay'in khalaqa za a ta buga maka misali daga nan har iya zo duk wata halitta da Allah ya yi mana akwai hikima a ciki kuma shi ya bar wa kansa sani imamu shaukani ya ce jumhurin malamai sun karanta kamar da Allah ramma ya karanta Allah zai asana kula shay'in khalaqahu bi fathil lami kenan zai zama fi'lu madin ne sifatun lishai allah zai asana kulla shay'in khalaqahu wannan sifa ne na shai ɗin kenan suka ce yana mahallin jarmi ko kuma ya zama sifatun ne lilmuzafi. sai zama fi mahalli nas kenan in ya zama sifatun zai zama fi mahall nasr na san kallo na kuke kawai tunda ba hau ne ya dame ku ba yawa wannan makarantun yan nahwu ne ibn kasir da abu amr da ibn amir su kuma sai suka karanta allazi ahsana kulla shay'in khalqahu ba su karanta shi allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu kamar yadda jamhur suka karanta ba to kuma daga me dalilin yi masa nasaba wasu sun ce ai mai nasaba ne aka ce khalaqahu din shine saboda zai zama badal ne na kullu shay tunda aka kaga ku allazi ahsana kulla kaga kulla kaga nasaba ne shay'in sai ce khalaqahu ya zama badal kenan na kullu shay to amma wani irin badal ne badalu shimal ake cewa badalu shimal ake cewa lamirin kuma zai zama yana komawa ne akan kullu shay wannan shine mashuri a wajen malamai to me ake nufi da al-insan wa bada khalqa al-insani min tin duka insan din ana nufin annabi adam ne duk bayanin nan annabi adam akan sa yake Allah ya fari halittar ku annabi adam min tinin da tako adamu mijin hawwa'u Allah ya fara halittarsa da taɓo me taɓo ka san taɓo ina yumɓu ka san irin ƙasa da wajawa suke yin tukunya da kula da ainihin ƙoƙo da randa irin wannan yumɓu mai yauƙi da ana iya ƙera abu da shi ya bushe ya sha wuta a ƙwanƙwasa shi ya ƙara to da irin wannan Allah ya halitta annabi Adam. Shi ne tsim yanzu ƙasar nan da kuke zaune a kanta ƙasa ce amma ba tsim sunanta ba ko a cikin gonakinku akwai taɓo akwai ƙasa akwai jigawa akwai yashi to Allah ya halicci annabi Adam ne da taɓo in kun san taɓo to amma malamai suka ce da Allah ya zo halitta annabi Adam a sinadarin taɓon sai ya sa mala'iku ya ce ku ɗebo mun duk jinsin ƙasan duniya gaba ɗaya kala kala kala kala kala kala na ƙasar duniya duka gaba ɗaya ku kawo mini aka kawo sai ya zuba me hikima da aka halici ɗan annabi adam da nau'in duk ƙasar duniya aka yi mixin saboda duk ɗan adam idan aka haife shi zai iya rayuwa a ko ina a bayan ƙasa saboda Allah ya halici babansa adam da nau'in ƙasar wasu a cikin ruwa suke rayuwa gaba ɗaya ƙasarsu a tsakiyar ruwa suke tsakiyar ruwa fa ku in sun fita waje to sai dai su hau kwale-kwale a nan suke gonakinsu suke nomansu a nan suke jirgin samansu jirgin ƙasansu kasuwanninsu kuma amma fa a tsakiyar ruwa kamar yanzu munan garin koma ɗin nan ga mu a nan a ƙasa amma duk mu a ce da ruwa ne highland kuma abin mamaki Allah ya tsare ruwan baya ambaliya ya zo cinye garin gaba daya idan ya taho da karfi da karfi sai Allah ya tsaye da ruwan ya ce tsaya akwai dan adam a irin wannan guraren a duniya su fi ko ina tsadar gini wasu kuma suna rayuwa ne a cikin kankara gaba ɗaya kasar su kankara ne cikin suno ai ta kankara kankara da ka gani malam sai ta sauka a nan gurin ka daina ganin ƙasa gaba ɗaya Ƙanƙara ta rufe kan motarka in ka duka nemi motar ka rasa ta shiga kankara Ƙanƙara ta rufe titi hanyar mota da za a wuce ƙanƙara ta sauka daga daddare fa zuwa washe garin asuba'i wallahi sai dai gwamnati ta sanarwa ta ce jama'a kar kowa ya fita yau ba hanya kamar yadda ku yau ruwa yake yin ambaliya ya cinye wuri su kuma ba ruwa bane ƙanƙara ce kawai za ta ta sauka ta ta dala dole sai an kawo gishiri an zuba mata ana ba ta haƙuri a kawo motoci na share kankara su ta ɓamɓare ta suna sharewa ana samun hanya sannan a ce an samu hanya su kuma yadda Allah ya ƙaddara rayuwar su ke mutum zai shiga gidansa ya kwanta bacci washe gari zai fito a ba zai iya fita ba saboda ƙanƙara ta lullube kofar gidan gaba ɗaya? sai dai ya kunna hita zafi haka suke rayuwa mutum ya fito yana magana ka ga hayaki yana fita a jikinsa a bakinsa kamar mai shan taba ya hayakin ya fi na mai shan taba idan mutum ba ya yi da gaske ba kai ba dai tabar kake sha ba ko yawa don kar a ji bayani na a ce ko ina goyon bayan shan taba ne bayani nake kawai yawa duka wannan daban-daban daban ɗabi'ar rayuwar ɗan adam yanzu wani malam in ya zo nan gurin namu ba zai iya rayuwa ba mutuwa zai kuma mutum ne kana ajiye shi a nan karkace mai komai wallahi mutuwa zai saboda me shi kasarsa kasar kankara ne shi kawai sanyi yake so hatta irin waɗannan da suke rayuwa a wannan ƙasashen ko sun je ƙasashen da ake suno ake kankaran ma sai ga suna yawo daga su sai gajeren wanda wai su zafi suke ji wallahi muku kana zuwa irin wannan ƙasashen sai ga kana <laughs> kana ta kari kana mutu saboda ɗabi'a ba ta dace da kai ba sai ka je mutum yana cewa kai ba zan iya zama a ƙasar nan ba zan tafi zan canja buke Allah shi yake ganin dama ya tsara halittar ɗan adam yadda ya ga dama mutum ne ɗan uwanka amma kuma yana yanayin ku daban kuna ganewa to Allah ya halicci babanku annabi Adam sai yayi masa kama mai kyau ahsani sura wa abda shakal ya shakali mai bankaye sun maja'ala naslahu sannan Allah ya sanya zuri'arsa kalmar naslahu tana nufin zuri'a Allah ya sanya zuri'ar annaba Adam wato an ce da zuri'ar annaba Adam nasal ne saboda tansallu wa tanfasilu minhu daga gare shi take fitowa duk inda ka ga mutum asalinsa annabi Adam ne da musulmi da kafiri gaba daya min sulala kalmar sulala tana nufin kulasa wato aka tato dan adam sai aka tace shi daga ruwan maniyi ma'ini kaskantaccen ruwa da in ya zuba a jikinka wulakantaccen ruwa da in ya zuba a jikinka sai ka wanke in ya taba rigarka baka so a gani to sai aka zaro dan adam sai aka zuzi'ar annabi adam shi an yi shi da ƙasa da turbaya da tabo sai kuma aka yi zuzi'ar sa su kuma dan kwarewar ubangiji da ainihin wato tataccen ruwan maniyi shine min sulalatin min ma'in mahin a can kuma min sulalatin min min ma'in mahin ana nufin mumtahan la mu bi ba a damu da shi ba ruwan mani la yu'tana bihi mani ba a masu a gaishe, amma asalin kowane ɗan adam daga ɗiban mani ne inna ahadakum yujma'u khalqihi fi khalqu fi batni ummihi ana gama halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa anan abin da ake nufi maniyin da yake fita daga jikin namiji summa sawwahu sai Allah ya daidaita wannan halitta da ya samar da ita daga tabo din ko kuma daga ma'in mahin sawahul lamiri yana koma ko dai Annabi adam ko kuma zurri'ar Annabi adam sannan Allah ya daidaita shine sawahu ya daidaita halittar wa sawa shaklahu wa nasaba baina a'dahi ya daidaita tsakanin gabansa yanzu ku ga hannuna duk inda zan miƙe tsawon su daya haka Allah ya ga dama kuma da ya yatsun haka ya ga dama yi su wannan dan gajere wani ya fi shi tsawo shi kuma na gaban sai bai tsawo da aka zo kuma wannan sai aka yi shi bai kai na tsakiya tsawo ba wannan shi kuma sai aka yi shi ga gajarta ga kauri haka Allah ya ga dama yi in kaga hannun biri shi ma ya kama da na mutum akuya kuma sai Allah ya mata kofato kaza kuma sai aka mata yan hannayen amma shirara sai dai farce can shani sai aka yi masa abubuwansu shi ma da jikinsa ku wuce halitta Allah ya daidaita ta amma yanzu anan ana maganar halittar dan adam sai Allah ya masa hancinsa kofa guda biyu duk wanda kaga da kofan hanci guda ɗaya, to an samu matsala sai an masa aiki sai Allah ya wa dan adam baki ɗaya. amma bakin yankan ba a tsaye ba in ya yi shi a tsaye ba zai can gane ba sai ya kwantar da shi haka duk wanda ka ga haife shi bakinsa sama da ƙasa to akwai damuwa sai an sake tiyata sai Allah ya zuba mai kunnuwansa guda biyu idan aka yi kunne a ƙoshi ba zai kyau ba in aka yi kunne a ƙeya ba zai kyau ba amma a nan a gefe da gefe a nan aka yi kunne me hikima saboda ya jiyo ta nan ya je kuma ta nan kuma a duba hikimar Allah malam da ya kunnuwan nan na Allah rama guda biyu ga ɗaya ga ɗaya amma in wani yana bayansa yana magana kuma yana ji wallahi kaunarsa nake shi yasa nake ta buga misali da shi kaya na ne sosai fa wannan dauke gani kai na buga misali da kai ne da kake ta dariya ka duba kunnen dan adam ɗaya a dama ɗaya a hagu amma hikimar Allah yana jin abin da yake baya yana jin abin da yake gaba shi kuma ido da Allah ya zo halittar sa Allah da iko sai ya shi a gaba amma da ya yi shi a gaba sai ya bashi wata na'urar da zai iya walkatawa ya kalli dama ya walkata ya kalli hagu ido yana kallon bangare jiha uku ne ya kalli gaba ya kalli dama ya kalli hagu a lokaci guda amma kuma ba zai iya kallon baya ba mutum ɗaya ne a duniya aka bashi yana iya kallon baya shi ma in yana sallah shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kam idan aka kabbara sallah Allahu akbar kamar yadda yake ganin gabansa haka yake ganin bayan shi alaihi salatu wassalam amma shi ma bayan an gama sallah yana dawowa nan wannan duka kwarewar Allah ne wajen halitta malam ka duba malam ya tsinka me wani zai ce me hikima da aka yi su daban-daban akwai hikimomi ko da wajen ɗaukan abu da rike abu inda an yi su tsawon su daya zaka samu matsala wajen kama abu haka idan ka zo rike abu ka ka riko shi tunan farko tsakiyar sa ka rike can ƙarshen sa ka rike sannan idan an dawo karshen sa ma farkon sa ka rike can ka rike sai ka damke shi amma da girman su daya haka babu daɗin riƙewa ina fatan kuna fahimta to haka abin yake haka kafa sai aka yi ta ba a yi ta zaka rinka tsalle kamar wata dabba da take tsalle ba ka sa akwai wata wata tsuntsu haka yake chat chat chat kun gane to yanzu malam inda a ce dan adam Allah da ya zo halittarsa ya yi masa ya rinka tsalle ne kamar kwado wancan mai katon tumbin ya za a yi ai ba zai iya ba wallahi wani idan ya daga sau ɗaya sau biyu zai ce ku jira ni sai na huta in yayi yau ya daɗa ya zai kara numfashi ne kawai amma ka duba Allah sai ya yi mana wani tsari kafar tamu ta je ta dawo ta je kana ɗora wannan ka ɗauke tana ɗora wannan ka ɗauke tana ɗora wannan ka ɗauke sai ka yi steps masu yawa a rana ɗaya ɗan adam yana iya yin dubu ashirin yanzu a wayar ka agogon kana iya dannawa ka gane steps nawa za ka yi kullum in Allah ya waye kai wayar kamata a ka akwai na'urar da za ka shiga za ta irga ma kullum sau nawa kafa ka ta daga ta taka sai kai dubu ashirin dubu talatin dubu arba'in amma da a wuri ɗaya kake zaune kake ta daga kana ɗaga sai ka gaji kuma yanzu zan tambaye ku akwai wani wanda ya taba zuwa gareji aka ce giris ɗinsa na cinyarsa tsakanin cinya da cinya ya ƙare bari a ƙara ɗura masa akwai shi babu yanzu wannan hannun tun da Allah yi ne yake ta haka ya zai dawo ai da gilis a ciki da gilis da mai amma wa ya zuba giris ɗin Allah tun da aka halice ni gilis ɗin ya zauna baya ya amma na mota yana ƙarewa in ya shiga gargada yana iya fashewa kuma ko karyewa kai ba inda likita zai ce sai an siyo giris an zuba maka a daure la ilaha illallah wa bada khalqal insani min tin alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu duba ya tsinka kalli kullun haka suke tayi yanzu kai inda ba dan akwai wani abu da aka sa a nan ba zai yi ba zai yi ba to yaushe ka taba zuwa likita ya zuba maka wani mai anan? nan yanzu wannan bai isa kadai mu yi wa Allah godiya ba tabaraka wa ta'ala to ubangiji tabaraka ta'ala idan za ka yi ta bayanin halittansa to ba za ka gama ba hikimomi ne suke cike a cikin halittan Allah tabaraka ta'ala kuma yana nufin annabu adam wa nafaka ruhi ya busa masa rai daga gare shi wanda da shi ne ya zama al-insan kamilan fi asali koyo min ruhihi idafatu ruh ila Allah nan wannan idafatu tashrif ne da takrim kamar yadda Allah ya ce baitu baitullah gidan Allah yace wa dakin kaba dakin Allah wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji tasma'una bihi kunnuwa kuna ji da su wal absara ya ba ku idanuwa allati na biha wanda kuke ganin abubuwan duniya wal af'ida ya ba ku zukata allati taqiluna biha kuke hankaltuwa da su wa tahussunal ashiya'a bi wasu tafiya kuma kuke iya jin abu kuke iya fahimtar su ta hanyar zuciya kalilan ma tashkurun duk da wannan ni'ima da ubangiji ya muku amma kash kaɗan ne daga cikin ku kuke wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wannan ana mana bayanin halin ɗan adam kenan a yi masa alheri amma bai zai gode ba ka kyautata masa bai san ka kyautata masa ba to ya yi wa Allah ma Allah da ya halice shi ma bai gode ba wannan ta kai yanzu ku duba duk abin da Allah ya mana mun taba zuwa mun biya amma mu ne a gaba wajen saba masa duk wannan gatan da ya maka fi sabilillahi akwai fa wutar lantarki a jikinka amma baka taba biyan kudin nefa ba wallahi akwai baka taba biya ba kuma akwai ruwa reka ce wata bot ne guda a jikinka kowane mutum da wata bot a jikinsa don Allah ka taba zuwa ka biya kudin ruwa ka taba zama masallacin ku an ce ka biya kuɗin ruwan jikinka jini da Allah ya ba ka taba zama ka biya qalilan ma tashkurun kaɗan ne kuke yi wa Allah godiya Allah ya ce wa qalilun min ibadi yashkur a wata ayar kaɗan ne daga cikin bayina suke gode mini an yi musu duk abin da za a yi musu amma ba sa godiya to haka rayuwar mu take da mutum malam yau zaka ga dan uwanka mutum kai masa duk abin arziki da zaka masa idan ka masa laifi ne ya manta duk alherin da ka masa wallahi haka muke ka masa dare ai ka masa rana ka haskaka shi ka taimake shi amma wallahi tallahi in ka ci sa ya faɗi sunanka ya zai kama zai faɗa ba amma ba mamaki rigar da yake jikinsa kai kai masa ita ko kai kai masa hanya amma yana bakin cikin ya ji an yabe ka halin ɗan adam ne tun da ya yi wa Allah ma butulci akwai mamakin ya yi wa ɗan adam wani bai da godiyar Allah wani na masa kaza wani fani na rufa mai asiri wani ni ne mai kaza wani a wuri na yi kaza wani kaza wani kaza wallahi hali ne namu ne ɗabi'ar mu ne sai dai addu'a mai hankali a cikin mu shine yake tunani in an masa mutunci ya mutunci duk wanda ya zama mai gidanka mai gidanka ne yayanka yayanka ne ubanka ubanka ne malaminka malaminka ne duk wanda ya maka ihsani ya kyautata maka a rayuwa kar ka manta da shi kuma duk lokacin da ka samu alheri rayuwa ta canja ka tuna da shi butulci bai da daɗi a taimaka maka a agaza maka kana ka, amma ka girma yanzu ka samu alheri ka manta abokaninka da suka taimake ka wataƙila da uwarka da ubanka ba su da kuɗin break da suke iya baka in an zo makarantar boko amma abokinka shi yake ɗauka a naka a nasa ya biya ka ba a iya baka abincin kun zo makaranta kullum da yunwa kake zuwa amma abokinka shi yake taimaka maka ba ka iya cin jarrabawa abokinka ne ke taimaka maka cin jarrabawa ko su satar ansa ko ta fi lillahi Allahu alamu dai ba mu sani ba amma yanzu shi abokinka din da yake cin jarrabawa ya fi kowa cin jarrabawa yana nan yana zaune yau shekara talatin ya rasa aikin yi kai kuma da ƙyar kake cin jarrabawa amma yanzu kai ne abuja kana kusa da mai gida wallahi ko sai na yi bayani ai ba sai na yi bayani ba amma sai ka rinka tunawa kai lokacin da na samu yi wadata da yalwa fa bai kamata in manta da yan uwana na kusa da ni ba wani mun yi yarinta da shi ya taimake ni wani mun yi yarinta da shi bai ma taimake ni ba amma ni bari in taimaka masa to haka ake so to abin da yake damun mu yau malam idan mutum ya samu wadata ya samu yalwa wallahi sai manta da asalinsa sai manta da tushensa yanzu misali mutum a garin ne ya tashi tare da shi muka sha ruwan kanwa tare da shi muka sha ruwan kwari tare da shi muka yi tsalle-tsalle tare shi muka yi amma yana samun wadata sai ya tsallaka ya bar garin idan ya bar garin to da zai rinka zuwa ma lokaci lokaci yana gaisa da yan wani musu isani wannan yana da kyau in ya fa barbarin ya bari zai rinka ma zuga abokanansa ne kai ya yanzu baka garin nan ba Allah ya sauke can kuma inda ya je mabare ne ba shine asali ba in ya mutu sai an roƙi makota su zo su taimaka wataƙila ma ban san da shi ba zaman bariki ne amma ya bar uwarsa da ubansa a cikin matsi da talauci ya bar abokanansa ya bar danginsa kuma duk arzikin da ya samu a can yake kashewa baya iya samun alheri ya turo wa gidansa ya ci wannan butulci ne wannan rashin sani ya kamata ne da duk inda Allah ya ɗaukaka mutum to kada ya manta da asalinsa kada ya manta da tushensa kada ya manta da iyayensa kada ya manta da abokanan iyayensa kada ya manta da danginsa kada ya manta da duk wani nasa shan an samu alheri nan kuma a zo a kawo masa alheri watakila ingila ka koma da zama watakila amerika ka koma da zama ka zama mai matsayi watakila kanada kake zama kar ka ɗauka kai ɗan kanada ne har yanzu takardar ka in ta ƙare sai an dada jaddada maka amma nan ba wanda yake zaman komo ya je wai Lokal gamman ko ya je immigration wai a jaddada mai takardar sa wai ta kare amma duk kasar da zaka je a duniya ba kasar ka ba kana yawo ne da takardar shaidan zama in ta kare sai ka je ka biya kuɗi duk duniya sai dai Nijar Allah musu albarka su kan yan mu ne ba sa mana wannan suna ga mana ashe ka tana da daɗi ashe tuna gida yana da kyau ku yara matasa da kuke gaba da ni ba ina nufin ina nufin kuna gabana yanzu abinda nake nufi kenan ku da kuke gabana duk wanda Allah tabaraka wata'ala ya bashi dama yayi arziki ya samu mulki ko ta siyasa ko ta sarauta ko ta matsayi don Allah kada ya manta da yan uwansa don Allah kada ya kyamaci garinsa don Allah kada ya kyamaci danginsa iyayensa matan nan da ake ganin su yan ƙauye ne da ake ganin su suna cikin gidan ƙasa don Allah ya tuna da su ya yi haƙuri ya nuna cewa shi ma asalinsa kenan kuma don Allah ya ɗauko ‘ya'yansa ya rika kawo su su ga asalinsa ka zo kana rayuwar bariki ka je ka tara ‘ya'ya a can matar da ka haifa ‘yar bariki ne a can ka aure ta ta haifa muka ‘ya'ya ‘yan can an zo ana tambayin yara ana ina ne ƙauyenku sai mu ba mu da ƙauye alhali ubansu ɗan ƙauye ne fitut. saboda baka taɓa kawo su ba a wannan babin kyautatawa da mutuntawa yana da kyau mu kula da shi Allah ya ganar da mu Allah tabaraka ta'ala yace a waja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkuru to sai mu rufe alaramma menene abu na karshe da Allah ya faɗa وقالوا أئذا ضللنا في الأرض نعم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفى يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا إذا ذكروا فذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون sai ka je ka yi a ko? kai kan bafulatani ne ko babarbare ne na zuba masa ido na kyale shi wai in ga gudun ruwansa ashe ba zai tsaya ba to abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi